الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبتع الله صلاة يسويش بحمد تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تشيغ وبكاتين لتافين شرح السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من أن صف الشبي بطواني كو مواديني يا رجل الثالث واتين تاتي فالفلنا هجرية نادني صف المية ماتش 2014 يا كان نعم ميلادية littafiyan sharhu sunna ya al'imam al-barbahari na ya ci gaba gangani da nan, matsala na ya nana gari karkashin matsala 70 ko? kafin fayon kagai ya bata al’imamun imam al-barbahari sai ci guyo wujo gafara ga iyo sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma ja da ga addu'a ne gute yana bata mafina sai nike ce ga mai jama'atu annabi ga ga mai zai jami tuye na ne sadu yi ki ya bugu al-imam al-barbahari ci ga هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أعذابا فمن الناس من ثبت, من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه وهكذا عيني كان الدين أنيغا دينيو إلى خلافة عمر بن الخطاب حرب زامن خليفة عمر نجي خطابنا رضي الله عنه جلال دوين الجماعة كلها الجماعة قدنا وهكذا في زمن عثمان أما حال بزمن سيدنا عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه كقنا كقنا سيدنا عثمان سيدنا ميونا جاء جاء الاختلاف والبدع ja al-ikhtilafu kelle ba ja tsami wal bid'u bid'a jima tsami wa sara an-nasu ahzaba idza jima ga kakai faninan nasi ai da mine zanjo man sabata ala al-haqqi na jabi tibeki ta ce gaskiya na inda awwali taghyiri ka kuna lamarin ce ba gani nan wa qala bihi amma gaskiya wuce amma gaskiya ganin wa amila bihi amma ke lutun duniya wadda an nasa idan yi amma yi tashi gan a dajina ba na limamu barbari ga haka za ka na jini da ke da fati umar abin khattab an yi ga jini yo ta ce goro har da zamani khalifance sai na umar abin khattab dinan a jama'atu kullura jama'a bayanin wa haka za su yi zamani usmani a cikin amma har da zamani sai usmani zamanin sa'ar da ta bi una shi zai shi lebanin a cale gaskiya banin asofinin muhaddibir latuwa ke kadariya na da zai shi biya ne bu kagoyin musulunci da kagoyin musulmi shi har da kakunan yahudi bai da na zangoci daga minila yammace ga ibn saba abdullahi saba yahudi ku ta gada madina wuce Allah gan wuya da musulunci zamanin khalifancin sayid na Usman wuce fiye ji na to ko shi maje ebe na wa Allah gan wuya da musulunci ebe da civil da eguna wujinan wuce ga samun na sheba dai tsakani yawa wajen da jahiliji ebe duk zai e a jasewa ga to ko gimana a ga a ko ngai ganda ya ci ga goye ka ci ga mitu ka kune ne da dai le ga ni da meji madina bo na unya madina wuci da misra wuci da shi kauyen da cike misra wuci ga iri ne ga shage da sai na usman da dio ji fe ji to ko an to ko lo ji to ko jaru suna goye ga ji lugu ngai da jama'a da ya kaura na to ka ku ku a ci da ba sayid na usman a ga sayid na usman ya ci bishi usman wace ya shi ya shi ya gayi da jafe la dena ara ya ɗige ba sayid na usman buhari a ta jife da blame yendo shi a shiga ihin imajiyar dole a ciyashi ba da ba sayid na usman bi a ci hama sayid na usman goba dambu sahabi juwa ga a jife da ya na usman amma sai na su ma zalla ga defend mu sai bana wa ga cikin lawo ke so mita ce wa ga ga shaya ka kuna sai ga ga sai na su ma sai na su ma sai ya ga na su lokaci lokaci ya je lai da a cikin yashi ila shi ma ne a ta sai na radiyallahu anhu lọ́wọ́ lé dọ́nà rẹ̀ àwùsẹ̀ ìdínà ọ̀sùnmọ̀ àwùsẹ̀ gba alùkùránì lokacin ga fitina wurin ke tsanan abdullahi saba na tsanan na jinai shi na a cikin aka zahiri ga khalifanci ya a abdullahi a gan a cikin zaguta ta ne ji a sayi na wasu a sayi na ali ji zalinci ya ga mamaki sayi na ali wasu ji na dinare an yi ta na ji masu ci sami tace musulmi mu na gari samariyan fiti na yawu na hau sayi na wasu manna na lawuwa gan ungoye ne a dajin zanga-zanga na magoyi na wai zaki ya gawa da suke da shiga wa guna ya bane fitina na wa mana ga alkhairi na wa dindina zai shi e eh, yi za shiga ja da zuwa ke da shi a ta da ga na alimin kada ya yi ji wani a kai mutar da gani da hawa jiya ne magana na madwa al albarbari so ya ci ga fallan ma tila usman radiyallahu anhu ja al-iktilaf wal bid'a na sayyidina usman wunan can da bar bid'a ya wajibi yo ezu wo ni da yuke da je yi za jibe de de na luwa wajibi yo aga ya za je za jala a ya ya gangani bi ni amma lalle ya tu gaskiya amma lalle ya fi da shi ka gwi da ban so ya e ci wani kai e da shi ne ga gajin zalin shi da e ta diga yi musulmi a mai sallan bayani ke gobe ci matsala ya kuruji ba ta tuyo tatu na lawon yin kuru jale'a da kyanwayin zali min andres bayani gwamnati wajen a hanyar ci dazin kere-kere ya da wani jabi shi ke kitacen gaskiya ne ya zai mada wani ya labi shi ke kitacen gaskiya ba wani wajen yana ku eh shi dambo na lazage bi cikin kitacen gaskiya na miniyan wuce yau ilimi waje an na hun ayin matan yadu na bi amurina lamma sabaru wakano bi a yatina nuna

Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a sai ki lai ko en boro wuyo go yayi ko en milatu wa arina al-batila batilan warzuqna jitinaba sai ki la gama na wi yo gama ni Allah bi ya aluka al yi

zawon shiga ga shiga jihar kabiru yabo ga ba ta hafawai wa ga ci biki a soyatu kaga wanda alawuwe da dabi mu almarwa aladi ne khalili ya fadin zura a duk mai yukhali a ne biga yadda lami tuwa ji ne bugo ci de zuwa ni masoyo ni ne yana ke lalace biki ki ta ce addiniyar musulunci wannan ngayi aga aya lade bi hadisi ga da kiya sun ba su lade ara ru da ba gu ne ittaji wala tabtaji ya mi kai e ga sabi dia mu ni yana ke laza de bi cikin be ta ti adini wala waje al yakinu e wala lam yarta bo di shakka ni ne ne ke laza je sabatu ta ta ki da boro ne ya ga je chen le ba video babu gaskiya ce na za tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul daga da can da bai can da ce ya ga da su ce cikin gani ba tuci yau ji gane hako? me ba ta yi eh Ina wala za ta bi cikin ke ta cinye gaskiya amma nga shi bo atu wala da yiyo ko yiwo nga wai da gozo ko wai da ji katuwa ko je kiri na waye ji na ba ngo le kiyo ci wa dikin wa ku yo gan na wu sayidi na usman zona can ne ba ji kiyo can ne ba tsani ebogo sai ci gwai sa sai ci na batu na gan wala ta kono kan lalle na ta farra kowa talafonin ba da ma ja umul bayyana wa ula ika na kuma zabun azin yau mata biyar da wujo kuma ta suwar da wujo فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون سيتنا لا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ya gace da rige mana ya ga gire-gire wa talafu a cace da doshi da ma min ba di ma ja ahumul bayyana bayana ba wuda biya gaskiya na wa ula'ika lahum azabun azim lalle ja azaba na ta a ji tabbatarwa yau mata da wujuhu wa tattuwar da wujuhu yawma ifona tabiyatu wujuhun fiska kalam ce a sai ya ke na gari ahlu sunnati jo wata suwaddu wujuhu kalam zanga ci magashi wa ya fiska yan bidiya jo fa amma alladhina suwaddat wujuhum amma ga fiska ja shi ko nan akafartum ba da imanikum ya ci mana ci bo ya imani bo fa zuqul azaba bima kuntum takfurun illa azaba loni yaso azaba yeye ne feci mana mutu bona nan malawu ga albire fata ya kafira wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah amma zai fi sai fi ya nan su gun zalika ya dara mai techo hum fiha khalidun amma ya dabo din yin da ramai techo ya fi da mina

فإن من كان قبلكم مختلف فهلكوا زي جيبه كاني نادى هذه تنده با تعالى برجلا تواجع لك حديث إمام مسلم رقم حديث 2666 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نونا عليه صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم من الأمم اختلافهم في الكتاب الأمم نجيبه كاني أنا جعلك على تنده بنا دي تنده تعالى al-imam al-bukhari na da sai bukhari da kamar hadisi 7288 bai ba muslim da kamar hadisi 1337 hadisi ya bi rara ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ruuni ma taratukum yani yace nan lewata in ga ne ko yani yace nan lewata tun gobe inda malaka man kana kablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim muzaje kaniyan ajala kajin kafuna gagaji da musila ya ne biya jiban hadisa al-irbad ibn sariya ga al a sun innahu man ya'ish minkum yara ba'd ikhtilafan kathira al-ajil al-albani ne ibn abi lakin da yayi ne fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya wa sunnati sunnati al-khulafa ar-rashidin sha sunnati la ga ila go sunnati da da kira kira abdu alayla bin nawayi wa iyyakum wa mu da satin wa jana ku ba ta ne je lawo kiyo musulmi ya ni amma gagin kere-kere mu amma wani jigan wa gayi ga kere-kere a e za ga ta ga ga ga yi lani fiye gwa da ya gayi a gama nwale na tsohon ya na yaso ya ci wayi na na gaza ga kere-kere ko ba na gaskiya ga ci na bata ilani ta su an rayu wa ci na rayu mai ci ba na gaskiya ci na ilani tu gani wani na ga alaida ci ga ya kiyar a ci ga ya yi وقالوا الكافية الشافية هي ابن قيم page 44 ويقع رقم يا يعديات 196 the 197 دا بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف أبده بأمان لا تخشى من كيد الأدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فافاكر الشيطان فاصدع بما قال الرسول ولا تخف فاصدع قتيا بما قال الرسول نينة تشغنا ولا تخف وما صدما من قلة الأنصار واللعوان يبوه ده كان وجه ذانا a tuni zumana inda zai yajin taimako na ma fallahu na firojinihi wa kitabi allahu ga ya jiniyar musuluncin na nasara allahu ma ga ya littafin ya tsoyacin na nasara wallahu kafin abu da hobi amani sai ci maku kiya wuce ma ga aminci jiyo la taksha min kaidi na don wiwa makirijin la taksha ga kuna min kaidi na don wiwa ya kaidi da makirci ya makirci makirji ma faqitaluhum bil kadhibi wal buhtani makirji na ja'ali ahli sunna bane ne ku zana gama na gadonore fajiludu atiba'in rasuli malaikun sojan da ya mi tutucina a ga malaika jo wajiludu kun fasa kiru shaitani soja shi ma a ga soja shi ya shaitan shi donore. Wọ́n lè dánakú, àmọ́ ọgbọ́ agbọ́wọ́ lálẹ́ òtútù ci. wajen yana ko eh shi dambo ne kaza ni latu gaskiya nan yi ce la eze eh, zele to gaskiya yau eh, mai biyar gaskiya ci na zauna wai lamin tuwa a shada ji kasu go kan ti me la sai ji to kasu ma, wani ta subanci ko ya kabila ko ya kungiya ko ya man kuma ne gaskiya mu ta Allah bi ta go interest ya kungiya kwai gwai interest gurufa kwai gwai interest mambo kwai gwai interest maza kwai gwai interest da dakwajo da ji abu gaskiya kawai zane ne ga gaskiya ne wa ala bi towa ko nga mallo ga ga ga bi to gaskiya wa ga ngode yen na jibe ne ta su ban na wuce ta ya ta fi baba su ko ta no to gaskiya nga mallo ne kai mu ga وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب ليسة الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأطاف والكتمان والكتفان واجعل شعارك خشية الرحمن ما يسحي الرسول فحبذا الأمران وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان من قيمة الكافية رقم 210 ni wọ́n tààrà ní sọ́gbẹ̀ ìmọ̀ yẹlbáfúnmá ẹwọ̀ gúbà jíjí zanigẹ́ ọgúbà ó ti fánà yẹlkọ̀rọ̀ dáadí faukahu. mọ́kí wọ́hawáni zanigẹ́ àgbà jíjí àmàkúwó sọ́gbùn minajáàlì ní múrọ̀kàbí fọ́ukọ̀wó saubu ta'asuli da ya sace saubani da ya waya ta'asubanci wai jahi wanda gaskiya ya wace da amince tugan wace na ke gaba da ke amince ga wa'adu ba gowa gajin nan ne kawai kawai gaskiya wa ga wa'adu gaskiya ya وتحلى بالإنصاف أفخر علة في جهاد وان جهاد نانا زينت بها العطاف والكتمان يولان غا فلان غا ga لغا na نانا واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران إن عيان عام يوانا دصني طيتي إبلاك نصيح يا نبي lamar wajibu ba da wani rai wata masakan na bi hablihi wa bi wahyihi agwasun alqur'ani agwasun egbaye teki agwasun wahiye teki wata wakulan na haqiqata wakalan na haqiqata tukulani wata lọ́rọ̀ teki فالحق وصف الرب وصراطه هذه إليه لصاحب الإيمان نقول abogon yan ga ila ga gango wa magaji jira jiji wajen yana ko daga bidiyo shi sunna daga kiyan goje milatu alibi daga shirka shi tauhidi daga kafirci shi musulunci yau ko 既然能做，我就要做了。 واجعل لقدمك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي علان فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان تدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان ابن القيم قال واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان waje an li kalbika ala yayin mai yawai hijira ta yi hijira guba wala ta nan o ma an lema ma ala kulli mri'in fardani hijira guba na na waje na waji ta ci zandondo fal hijira tulula ila rahmani bil ikhlasi fi sirrin wa fi ni hijira ya mafari na waji na jira da tura ramani bil ikhlasi wala wajibatu ito fi sirrin wa fi ni to su soki to bangba ide ikhlasi ikhlasi ji bo sai ciyo katu wajo ji bo sai ciyo ibada jí bó tó sai ciyo salla wajo ji bo sai ciyo raji waji adan bidiyo ji bo sai ciyo gaji bo sai goma amma ji bo personal growth no je bazan go ci na ma فالقصد, وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران فالقصد وجه الله وجه بطيته بالأقوال والأعمال toga aya alfamanu wa taati wa shukurani toga to tunta ni datu zokoke boji ya tuye chipato jibote yo fa bi za kayan jul abdu min ishrakihi de nene nga uji ga gangwa daga shirka bo wa yasiru haqqan ali dar rahmani de nene ma ga ga ji da ne jibu ta tuye ke su rahmani nan? Wani li hijratil ukhra idan al mabghuth li hatta al mulini wa wadi al burhani hijra bachima

ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان ويحكم الوحي هنا غاب او كنت ليواي المبين نتجبان بان على الذي تاتينا سنة قال الشيوخ فعنده حكمان daga waye ta ce da shi wujo ebo ga dan ya shewu da ya mai wa ya waye jiji ma ya ga mituwa ya ga wada shi bi za mu ci ko ga wada yau da shi bi mun ci wajen mutu ne gaskiya ga yi mai fara kiya ni ga bi da ruwa ku cewa gaskiya na nan tun ga ku cewa to ci goyi ta ba mu yo ko ta am al imam al barbahari ke ci gaba ga fakan al amru mustaqiman hatta kanat al tabaqatu rabi'a في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم, لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة وفكان الأمر مستقيما لما لما تكون بورو wani ko ya ce amintu ƙurani amintu sunnan amintu bawa ne da hajji bidiya تعال بدولة عملية تعال بدولة عملية تعال بدولة جديدة تعال بدولة إضافية أكيد جنجا حتى كانت الطبقة الرابعة هل بكاكو نبتهم طبقة يبوني في في خلافة بني فلان خليفة يا زكران إنها خليفة يا بني بنو العباس انقلب الزمان زمن بيعجبا وتغير الناس جدا إلى كما بيعجبا إلى كما بيعجبا wa fashatil ya bid'a ta gashe ba wa kasura du'a ila ghairi sabilil haqqi idza naji mai zaji le ko naji ko en gboro anabi a dokko shishi wal jama'a zai ji mai zai le ko naji mun ga jama'a na a bi sawi ta ti mai ke bi shi ne wa qatil mihinatu al mihinatu ni mace ne ni ci da tsani fi kulli shay'in yace yin dundu lan yatakallam bihi rasulullah yana nan sa sallam daga tiwa nan walla hadu mina ashabi da ando magumi ne sahabi shi wa daga wajen yana ko da na al-imam al-barbari ga fakan al-amru mustaqima lamari ta ce ko lamari dunai ko goro mutum goro wucin hatta kane tabakatul rabi'a har da tabaka ya guni ci sai khilafaci bani fulani khalifanci ya zaka zaji ana khalifancin banul abbas shi in qalaba zamanu zamani ajaba ba wa taghayyara an-nas ila shi aji canji diddan wa fashatil bida wa bid'a shi ma gashe ba ne mai fitina tsani ka kuna al-qurun kan mu yasa bi biya bi tabi tabi ne shi gogazo ne ne yoto mi sarawi har bi zamani banul abbas shi al-ma'mun to al-mu'tasim to alwasik ya ta na mini ya tsaye bata jami'a lamito a ciya ma za ga makhluk ngo ma feyi ga makhluk a ma feyi za shi azaba da na ga ga alqur'ani kalamullah gair makhluq gari da na ga ga wa gwaki da ya jami'a nan a sai ji da zaba Allah kiyaye mu masiba na kungo ne etu mamu yejina mbi mota su mutasim feji ruci ma mota bai ja aja aja aja wa su fike bai ji ruci ma suke be aja ajali al sune ya cafi wani wa suka kunu to kalifanci ya mutawakil na ba ko mm. bana al’imamun barbahari ga wa kasurar du'a fi ladar yi sabilin haƙƙi wa jama'a zai ji mai zai zai kwayan kula jiya kwayan gboruwa maje kwayan jama'a ta zama ce shiga doku bana al’imamun barbahari ga wa kawatin mahinatu sai kulle shai nimacin ya masu abin kenyar dondo lam yatakallam bihi rasulullah na ne sa sun ga tuba nan wallahi hadin min ashabi radiyallahu anhu zan duba bazu min ya sahabi juwa nan aga ga ya doku le je ga deli na ma deli na da doku le je ga ga suna ya dini na aya dikiyo ada doku ruwa diga ne ware a cikin malaiki ne mas'ala ne daqiqa nan a diga je zan duba ya go dinga shin wani da shiga alkur'an ki aqida ta alkur'an go makhluk na ghairu makhluk wa ba ga alkur'an kalamu la ghairu makhluk a te ji ma zaba ko waka da ko ko dikiyo ko ko ba ga alkur'an ni makhluk ma su ku kula fa wuce shiga ya ne ga yi hinato aqida al-sunnah wal jama'a ni na ya ila dibi shi mutum wai test like test wani gane ko wani yadda lamar tsala ne su ga kayan ba aya ba hadisi kawo ito matsala su da to aya da to hadisi na amma mai matsala tun da kika na awamun nasu ya aji gane wa wani yau yawa ga wafalai na cikin su shi ke su yin kiyan sakin halitta ne ba ɓaruyo kwale gan ina gaza gwa abu ne da dai bukata da ilmin nasu? ko ya zama ke dai bukata ya saburu ka ta fitina gula gani. wasbir alama a sabuka inda zalika min azumi. yau ji gane ku fale ga al barbahari ba nun sai ga ga fitina yi tsami an ga an ga an fitina yi ko a ci maji mi'na ji ka kai na wa gano littafiya al-kafiyatu shafiya ne zulkayin la lada mini yana yi zamani ya bari labasi ya ce je da ya lusun na shi na ibn qayyim fegan alkafi ya to page 149 raka na biya to 1786 lo 1787 ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزائي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان ولأجله ابتاول فقننا قتل ابن نصر أحمد Ahmadu bin Nasir al-Khuzai ngala ciwo etu ne ga alwa fi ku na ga gube guyon za ka ruku za yi nazu yi mushani man wuce kwanda wani rai isa kala zai ƙur'ani na su kala kakuna tamari da nasiri alkuzayi ga alkur'ani na ne ga yasu yake ga nonona ma za ka maklukun minal akwani abin da su shiga alkur'ani na jihali tuja yabo ya gannanu ganin galuwa su ku jikiyar wadannan yana nufi ya gada wani wasa da an cina imam Muhammad ibn Hanbali a jinsu e a zaɓe irin e da shiga jikin ngajin jama wale zaune ko da bago Allah kiyaye mu ibn yi ga yan bidiya shi ka irin da irin da albar ba da gaga da nan nga cin zo nan wanda na da abeji na ibn kayyim ga page 331 bo rakami 4651 lo 46 5-6 قام ودعوا عبادك يطيعوهم فمن يعصيهم السامه شر هواني وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللال والتضليل والكفران وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب حمر التي نفرت بلا أرسال حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني هجروا كلامك هجر مبتدئ لمن قد دان بالآثار والقرآن ودعوا إبادك ان بدياجي أفي وجيوه أن يطيئهم توا على ناتوا فمن يعطيهم صاموا شر هواني بانا مغالي وابانا عجزة وچي عذابا وقضوا على من لم يقول بضلالهم اتعابي عباو كنت غزان دول ندق يدنيرنا يغنانا بالله والتضليل والكفران اقل انا اتبت يا زعوتي زعوتي ما بلا اقل انا طالي تكافري وقضوا بعزلهم وقتلهم وحرسهم ونفيهم عن الاوطان وقضوا اتي ما باو كنت بعزلهم ko ga alawa titi wa kadlimu kwa la'awu wa harfimu kwa la'awa wa nafimu anil autani wa ala'ayejo wa tala'abu biddini a tafiya su zo gangani da addini misli tala'u bil humri lati nafarat bila arsani kemina tatali maga ce mana wani da su zo zanen hatta ka annakum tawaso bainakum ke wa ga gonto a sai ji wasu sai ji gani ga su za ka zo ko ga sai ji kaza ni ga su za ka zo sai ji kaza sai promote bidiya ne nan yau sai bi zalika awwalun nisani da ga za mu fara ga ji wasu sai ya zai ba ce wani hajaru kalamaka hajra mubtadi'in liman a iya da ga wasu sai ci ijira ga mai bidiya ne liman kaddara bil asari wal qur'an ya zai ji ga ito alkur'ani kan yi asarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamina wa ne gan ila ɗaya ko goro ko har da kaku ne dai hutunto matsin har da zamanin kula fawo ya banu labbas ji masiba be mihna ji ci ba tsan yiri yiri yiri yiri yiri Allah kiyaye ba ga diga na ko eh inna diga tsani ko in yaji zai ji kun ji ta'assubanci wajen at ta'assubu zanin wọ́n ti kíyàn wọ́n láti èkè èkó bá kọ́wọ́ mọ́gáfẹ́ èkó lè dé láti túwà ẹgbọ́n na wọ́n gbọ́gbẹ́ ẹ̀zẹ̀ dẹ́gbọ́ wọn gbọ́gbẹ́ gaskiya ci amma ni ya tu gaskiya na gbani a zai gani ya kaza wa zai ga za kaza mi yelo ko a zai gani a kaza ji ci ko a zai gani a kaza ji yinci ko a zai gani a lemu zari bai gaji kaza mu shiga ya shi lafiya yanayi yi gaskiya ne wacce ma'ala ne to a ɓagaji ya ne fa alkiya ne ga dafi wata gwai za su kwa jina yaya na wajiki na na a wani na jofe kin tresta ne hmm. allah ya kiyaye ga na ku ɓaga da ni ta fi na to an kaife ta ta amuri ma'ar kilafi bai na ali sunnati jama'a page ruwa ji gane ku 38 ngai mutum ya ga majmul fata volume 20 page 154 ngo laysa li ahadin ugon ya zainin don du'a an yansiba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqatihi nan ga zainin da jikin ga to e ko zan ga ne yi zajilo yiwayi wa yu'adi alaiha wai waza shi ya bane la mutu ba wannan mai ne la bane ne ba wuce bana ne da nabi da annabi jani da ana sa sallan bala sai bala kan mai yi wali. alaihi wa yu'adi zara kalami la wa rasuli wa ma da tsaga bai ci ga to wa da yabon wa kaza na wai na zafai yabon mm. wa kaza ne wa majtama ta alaihi umma bal azami fi da albi da mutum nan nan da ne to yan bidiya shi Allah zai ne yau sai buna lahum shakhsan naje laza ya laza shi bikini aw kalaman ko ya ga tsajiki yufarriqu biyi, bai na ummati a ce la ga ganna ga ya ladi kiyo e la ga tsakani al'umma musulmi jona luna la zalikal kalami a yawa da ya goye ganan aw tilka nisba ko ma e biyo a je goye ja zai bon la o ce jimini ba ga wace ce wori na me ce da ba goye nuna na jidiya bando ne daga da ilimi kanan kawai da jihani da wajen daidai wa maji kuskure ko so ga di kutura le ga ga di kutura ya le ajin so ko ba ko da le ga ga le o ba ni so ko ba mo ko ji ga na ko me yimi number 2 e ga tsabe no ah ban di da won no e ji da bo so le ka ga we gan o ja sunna ina ja ele ka ga we je su ba ta kafiriya o we police ba ta kafiriya o me soja ba ta kafiriya ko o me ga ra gba isala e sallama umar ga shaira bai ni ba jiri da umar ga ji guni ana ele kaga waye ga eh, iri na jawo jiya wajen alusunna wajen hati guri jawa yi su ne sai ya ganna eh, ji bai ne mu ji zai ni zani sunna ko ji gane ko nama mai ibn a muhammad ibn abdullah page 66 yau ji yana ku ga ibn taymiya shi ibn taymiya ga ikhtida salat mustaqim volume 1 page 148 ya bayyana muhammad imam al page 66 yani ba na tubo nan ga ibn taymiya ga al-ikhtilaf al-mazmum min al-tarafayn yakun sababu taratan fasadiyya kin ba ne lo za ku ba ne kan wuce ni ya bima fi nufusi min albaghi wal hasadi yana da yago yadda bi tuwani ga asada yana da gadat lu fil ardi kan wa min Allah ta ce yake boye wala zalika fa yajibu li zalika zan zammu qawli gairihi fa yuhib fa yajibu li zalika zan zammu qawli ghairihi idza ta bashi kawai mutum ga ga ban yi ga awo ga dan ban ga latu ga dan yi ga jikka zo to zando ni ga zando ci ganin ta sai giga za wuce ta sai giga za wuce mutunci aw fi li ko tun za wuce lona aw galabatihi li yatamayyaza alayhi ko ko a da jesus na jin ga azu zawon kike nan da mu mun kari doyi aw yuhibbu qawlu mai yuwafiqu fi nasabin ya ga zan do na ga ji da gumi na su kuma sai dike wa sai wa zawon kin ya ga dai da ne bayan dan yona aw mazali ko mazabin aw baladin ko yajo na aw sadakatin ko yana na zalika lima fi qiyam qawli bi usul sharaf huwa wa asa ya bada zawon kin ga yadda wuce ne ruwa ne matayin ya sai bibi wa ma aksaru hadha fi bani adam wato nan dokuta ce ya bunya da majo wa ha za zulmun na mai zalunci bai kawai gane ku page 86 ya al'ibanatu ya muhammad ibn abdullah al'imam wani ladi ya ga ya al'mawarji adabu duniya wa jini ya al'mawarji page 96 al'ibanatu ya muhammad imam page 86 ga ya ga yake ladabi ji makanta da to ladabi mai yau sai to rubba ma ga labar na su da fi alimi na sashe da ya lami tun na ga ni kafin ya ce mai yawo hatta ya rau hatta ya rau an na kaulau da ilu wa ya yastajil har tu babu na a ga ɗaya, ga wasu ne mun gani nan ga ya to mun jiya a madi hadisi a ga ga mun sai ya ne wa Allah yake qada hujja wa ya yahtaj a da to da wasu ya man nan ga je ne ko jiya ne ko hmm. domin malla hujja biya irina zai gaza sha'awar nan sai ci je na duk wani lalata suna wani suna faɗin hudu ha mai ke yanzu hauka zana suna wuce zako gyoga sunanni wani lalata suna wani suna alasuna wuce wuyo da gaskiya mura su je maje ba nuje yin ba nan wato ba su kwanya an yi na kafin no wato gulu ya na so fayas ne bi yi mul'amuri da mu lau har tu babu na ji ne da ya basu ta shafe goga manya bayan fi ma aka zo mini na ana gobe na har ku su gano usai ga gano to wanda kadira aifin mina azim a tabaka wani ya shi yamni zai da tabaka nuna rajula ya zana ya naziru fi majid da haflin wani munazara da zai ko ila ya ba guji na rai waka ji ta dalale da kasu bi dalalatin sayya sanan wa gon da ina ma la dalili be dalili na ta zuna fa kana jawabu ana an qala ko je da na ya nan gare inna hazi dalalatun fasida na dalil na jilwa waju fasada ga yana maluci malwana anna shaykhi lam yazkura ga manyan hutun dalilin na ya wa ma lam yazkuru shaykhu wa ma lam yazkuru shaykh la khaira fi ga nan manyan hutun Hmm? kuji ga wanja mai dai da na jiya nan na ma ji furani yi je da nan yi الإسلام ابن تيمية ويقال رد 3441 yau amma tabdil na ashkhas ba'dhum ala ba'd wa gaza ne dai fala gaza ne dai fala gaza na fa fi kathir min al mawadi doku mun da nauciyo la yaslamu sahibu an kaulin bila ilmi wa tibai hawawu gaza da daga ganga cirin irin na kanga cinan zan wace imma gaza ga yake jaye ce ko ma yake ba da yabo ne mun zakalo sabun gaza kan ne fala gaza kan ya fali shaytan fi majali fali shaytan fi majali rahab ga shaytan ne da kunje kunje ba nan wani sogun ya ga irin nan ya ga wajen gane ku al'ibadar da muhammadu imamu page 95 wakano littafin isa mulagabe mm, mm, daga littafin isa al-haƙƙi al-halki yabin wazir yayyaman page 24 inna wa inna ma jama'atu hadha al-muqtasal mubarak ga litafi fa ku jin ku ka da shi insha Allah ta'ala liman sanaf liman lahum at wa yajmu wa hum man jama'a khamsa aw awsaf ngai ga da sifa mutuna wa rabi'a ngai wa huwa wujudan fi hadhihi al yan mi sifa kucin kirki wuce wa sarfin mi sifa wancan min da ci dabo mun da zamanin ne alhayu sala ma ya fadl hakimi akwal mukhtalifina ila igali tin libajin ba ko gaskiya ce woza wace dati da'i ila zalika alhamdu ala sabr wa talab kasiran wa bazu juhi fi nazarin ala al-infaq wa mufarakat al-awadi wa talab al-awadi ganna ebo na wade bukatan waje hankuri wadaji katun wadaji kokari wuji wato mai daga kayan da lawuwa nan ngali na ta kujin mai zami waje ta na ba yoje ko kuma wa ga wagan da wata a jiki yan wace a jin sun gaskiya wanda yayin da bata wala ga ce ko yaje ko gaskiya al'imamu shaukani a dabu tolabo page 43 da bayanan Muhammadu imam na page 121 a libana tubunan ga al'imamu shaukani ya fa'in na da huwa alladhi yanzu ila man qala bal ilama ma qala huwa alladhi la yanzu ila man qala ngala ne mustahida ngai zanan la yanzu ila man qala wata ne ga zigan wayan bal ila ma qala bai ne kiwgon ba wani sako bai tuci ga da wannan egbo gawa ya ji gawa tenci gawa zane na gawa zane da zuma bane gawa bayi gawa ya zagi gawa waje da fi nafsihi tunazu da dukuli fi kulli asrul khuruj an al-akal an kawai al-akali da aw ila mutaba'ati man lahu jalalatu qadrin wa nabalatu zikrin wa siyatu da'irati ilmin la li amrin siwa zalika amma ga bi da ga ga min lo de da zakamai ko bi aga ndi aga min lobe le to ba mine ko bi aga min lobe ranar lobe ne gun wacce ne ko bi aga min yin naga ti mai dalili o wuji dan dalili ci na karara na lau gan naga boko na boka na ya uga ina na to no le nga zane ga irin fadiya da wanda ka di bakiya fi araku min uruki la fabiya nga za irin na e kyan to e ja da mu baya fabiya di ke ti biwi ebon ne na waga ji insafu ba ne siya falo ne ga wa falo ko ja da ko sai eh, ko ne zan mata kai ishtiya da ju mali kuskure mali ba wani lawo amma ne a jini ga don ma ga da lokaci ci da ga ji kuskure ji ishtiya du kuskure nan amma ku ishtiya du da wata da gangan ba na waye ji ka maga baga ga ko fa da wato ai da ga ya gaskiya ta wala bayani wajen zaman yi ibn rajab al-hanbali jami'ul ulum wal hikam volume 2 page 267 do 268 karkashin hadisi ya la tahasadu wa la tanajashu wa ha huna amrun khafiyun yanbaghi tafattun lahu lamma lokaci dana wasu socin gwayi won ya sarau wa huwa an gayi anna kathiran min a'immati jini. do ku zan zashi min zai shi tishi ya addini shi na kulu na qawlan marjuha mun jiwa da ya zango tuna ga wuce ga jiki nan ga wuce wa abokanin waya kunu mujtahidan fihi ma'jura ala ijtihadihi mun sanna maji ijtihadu jin so ko ayu la da ijtihadu nu jina fi mawdi fi mawdi ko fi mawdu'an an khata'uhu fi a yi lada amma fa bi bi cikin shi nan wala yaqulu المنتصر قالت تلك بمنزلة في هذه الدرجة أما هذا لقوة كذا لازم نفسه من درجة النصح لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مطبوع كركانه وجوزا أنه لم لا توقع أنه يجبر وجد دليل إذا تقوى قبل سناري أما هذا جو لم يتولى لا تقوى وما لا تقوى بيات لو أنه قد قاله غير من أئمة متجيني لو لا يزال وشي قوم مجزا أنه لم يتولى lama kadina wa lan tasara lahu wa wa ma tuzuma wa la wa la mai wafiqu ma ma je bo ya gaji da shi abin ga wato na wa la da man khalafu ma da nan fara daga gaji bana wa la ma hada wa la huwa ma hada to na zubo yanzu na annahu inna man tasara lil haqqi wa ne ne daga wa la wa ya wa tuzuma yimin zati ma tuzuma ne sa kazalika wa majan فإن مطبوع وإنما كان قصد الانتصار إلى الحق وإن أقطع في اجتهاد وعما هذا تعرف كشعب وانتصاره لما يزول الحق إرادة علوم مطبوع وظهور كلمته وأن لا ينصب إلى خطي in أن إذا ما faru ci اجتهادنا shahaduna kawon gaye gaskiya wa zauce ake biki wa wanda bella mutuwa ni ba da hana sukun wata mutu da tiyan kuskure na nauna wallahi lafiya ne mu fuwa sai ga ko gaskiya ta wallahi mutu so alalim wallahi lafiya ba ne zane ta wallahi mutu ba ga ga na ci shi ba go laji gane wa bi ma nan ga ina ga jiyan na iri a ashin ne jiyan ba ba na wajen shaw ale ga person need to watch need to be careful ibn uh, shekul islam ibn taymiya waya ga majmu fata volume 10 page 388 page 383 384 ebe na muhammad imam al-abi al-ibana na 123 mu ga ibn taymiya ga wa ma min al-alim ba ya da ciki da ba hadin ban wuce ko da ba illa man lahu aqwalu wa afalu la yatabawa alaiha man doro wayi ya je ga da wani ga ma da wuce ba ma an da wula yuzamu alaiha ma ta sa ke ku wati ganda ba wa amma da kuwa wala alati lam yulam qata mukhalafata lil kitabi wa sunna amma ya gana ga wuce na kararan wa alqur'ani wa sunna bana nan bali hiya min mawalid yake ya ma mahali yake ya don alati tanaza fi al ilmi wal imani nan ma wuce ko da kelle ba su bana fa hadhihi al umur kat takun qadiya inda ba'd ba'd man bayyana Allah man بين الله له الحق فيها مجرد ان قعدت ليه بعد الزقوه لا لكن لكن هاي زم الناس اللي ما بعد له ولم ولم يبين ولم يبين لهم كم وانا عادي كده يا لا تدوني ملاك لا انا نقول هذه مسائل الخلافة من المسائل هي الاجتهادية كو هذه المسائل الخلافية من المسائل الاجتهادية اما يزوك مسائل الخلافية هيجي ردود او الجبارة هيجي نقول دي انا كو aga da ke da bari ai da shi Qur'ani amma al-masail ijtihadiyya na su ci karar Allah ayi wala hadisi amma dai ma da ijtihadu la da mun lan da wannan gole lamarin shi zarwa ta ba goyo mm gobe ibn taymiyyah majmu fatawa volume 15 page 96 ebe yana muhammad imam na biya di balutu page 126 na gawa man lam ya jilfi kusumihi da naji adalci ya na waje kusuma bai na nan ومنازعيه بغنوة جيني بينانا ويعذره بالخطأ في الاجتهاد وتوبة أزر يا قصر ناجيتي اجتهادنا بل يبتدع بدعة مجاكد أصامي شيء وعادا من خالف في أوشته زندو نقال يوبا بدي أنونا ويعني زعنشه أو كفره كون هو كافرنا فإنه هو ظالم من نفسه ظالم من وجه ظالم شيء وعلى السنة والعلم والإيمان زي لم تسنع ميد إلنا ميد إيماننا يعملون الحق يعلمون الحق أدب السياء ويرحمون الخلق أما يدكو السياء يتاجي ويتبعون الرسول أما يلعن تتجي ولا يكو فلا يبتدي ونعمل تابيديا ولي على السنة يجي جنانجي بينبو ebogo ezagashi shimulani شمولاني kwen gaskiya ta al’imamul barbahari ce ci gaba ga wa da'awo ilal furkati wa karina Allah wa azza wa jalla an furkati wa kafara ba'dhum ba'dha wa kullun da'a wa kullu da'a ila ra'yi wa ila tafsiri man khalafahu fa dhalla jihalu war ra'u wa man la ilma lahu wa atma'u an fi shay'in min amri duniya wa khawafuhum iqab ad-dunya fa tab'ahum al ala haufin fi dinihim wa ragabatin fi duniyahum ga wa da'awu ila al-furqati ga al-bidayji ka ne masiba ne to mi zaba ne daula ya ala bafiya ji na a kaza ji ne da a kaza yi ga la ga kirkira a kaza yi da bidiya wa kadna Allahu azza wa jalla al-furqati ta makane da ga kirkira na wa kaffara ba'dhum ba'dha a wa ji kafiri wa kullum da ila ra'ayin doro ma sai yi da ji ga da lawa su ra'ayin wa ila takfiri man khalafahu amma da sai ga zai jira ya ba su ko hauyi kafiri fadalla al-juhal war-ra'a jahili jima'i wadi yana ko ran da ya ku bayi zai ce mutula ina wa man la ilma da wanda zai je ilimi anan wa kuma nasa fi shay'in min amri dunya a cha e za shi ya kodari ya lamarin da ne lamari shi ne jejo wa khawafuhum iqaba dunya a cikin ya zahi da su

وقد الله عز وجل عن الفرقة سوش مكة ليلة قجل جرنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اغاfe da jiyar jama'a da aka kira kira ma da cewa bayan ba wata biya nan to tin lati go ma tafarraka allazina utul kitaba illa in ba'd ma ja'atuhum albayina al kitabi ya la litafi an aka kira kira sai ba na gaskiya da bayani eh da jiyar shi ga yawa ni jinni ya ga mana sai ya zaga ya ce ne ga mana ne ya ga lafitu ga mana ma lafitu gaskiya ka ku ga lafitu gaskiya ji Allah ga mana wacce ba a ga gawa ba za a san gare a su yan no to ne ya ji ban je da ga kana gare gare ku yo wa kaffara ba'duhum a taɓa shi kafiri yirkina yirkina al Abu al-Qasim az-Zinjari ma yukaffiru za za ka fi ma yaquluhu wa yadhkuru za anhu alladhi indahu dhikr yukaffiru za za ka sanne lalla kafiri fi ma ya kudu ya bayyana wani zana wani su za a nu mutum da mai ke gaga ciwo ba mutum da ke gaga ya ce mutum allah zai inda hu zikiri yana gaji mutum wani ma na mutum ya yi kafiri ga mu amma a da suna ya gaba ne za a yi kafiri na yi kafiri ga a hade lantai hukuncin da ta shiga ba ciwo ne ya na ku na a yi yin shi a amma ya ga gali a za kafira a foro da amma ka goya tun da amma dai to sai ya gaji amma dai ya gaji amma tu zuma amma tu ga zuma ko amma ka da sun ja da kafiri na sai ga dalili ga tula kafirci mun ci ko bawaku daga ita sai sai ce ko daga hadis na ta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam na shirutu ma tabbatarwa mawani madan wani ko jana ko da jama'a ke jina ke yi wuce ko jibe الإمام البربري وكل دعا إلى رأيه زندور في إذا جاب لنا ترى وتكفير ما خالفه أما ذا يعني يا أبا الصعب ويتيو ويكافر إن يسمى من استماعات عن الدلالة جو ويقال وا زندور أسي كاتا كان يجا سبوتي قونا زندور أسي كان يجا سفوتي قونا ويقال أكو يقول كيبو يقول أبا لما تقوم يقول نجمالك يو ومالي لقيت يتي قنقني بي تشوي بقى al-imam al-barbari ga tanyen na fadalar juhal wa ri'amal la ilma indahu na je ilimi na to jahili kwata shi dagi ya gwada kafi tina ga afsani ne gwada jahili shi nan wa ga mu jahili wa ga mu jahili janna ya gwada zandu a dinga gama ga ajiyar kwa da dikiyar wa da shi duk ba kayan manje da su sa kwan ga wajen gaza shi a sai da jibu ta jiya ko ko a sai da jigiyar a sai da ji asabiyanci jiya wai ko mai ji mata a cikin jiya wai majika tuwa lawa wajen ne kwata da alkhairi na walabi na ka fiti ma ma'ana ki sukun ga ne ga da jikin a ga ke ga shu Allah kiyaye wa asma'un nasa fi shay'in min amri dunya al-imam al ya to a taba hanyi ya kodari da lamar yayi jo wa khawafuhum iqaba dunya a ci mai ni zaji a ma ni zaji ya wai kibo e mu punishment ti je da ci ma to abinci Allah kiyaye wa le gan eh dide ma fa ko ìlàgẹ́ ẹgẹ́gẹ̀gẹ̀gẹ̀ nàìjíríà ẹgálùkù gàmá ẹjúnà sí ẹjú wọ́n sí ẹfẹ́ tuntú wùnà ìrìnlẹ̀ lọ́lúgbà kàtà ní èfì náà pẹ́ tí ó gbò tó lè fi na sunatan sayi'a fa alai wuzuru ha wuzuru man amila biya ni no ji na na ko mi hmm. Ta yi da waje manya ko ba za su a gari da yi man sai zai ji man na gaya yi yanzu gaza ka zama wuyo ko wajen gani ba gami littafin ya to an kai feti ta amuli a kidafi bai na ali sunnati wa jama'a page 175 mutai lagari ku ga ga imam shafi'i wai ga ni samu volume 3 page 173 ebe Muhammadu muhammad imam labi alibanu tuwa page 175 wani ko ga imam shafi'i ga wani alimu izalen ya yashhad lahu ulama mugamman kaga man shi jiriyu jiriyawa fa huwa fil hukmi baqin ala al asli min adami ilmi ga asali ranar ta ce wula da yi wawu hata ya e shahada fi gai ruhu sai zai shi manna aga yari ce gaza kaza da ilimi waya alamu huwa min nafsi ma shahida lahu bihi mutum a ɗaya ce na jiri yutu wurin wa illa fa huwa la yakini min adami ilimi aw ala shakki wato kago madin namu ranar ta ce yaki na ga wunje ne na ko sai shakka yake ne rubo ba ga wayo page 208 ya libanatu an kaifiyar ta amuli maliki lafi bai na sunnati wal jama'a sai labe daga alfakon mutafaki alkhatibul bulbaga da rakami 1042 ke kuma almadaka dubo page rakami 825 da bayanan muhammad imam labe alibanatu page 208 ga alimam malik gan ma aja ma ajabtu fil fatwa hatta sa'altu man wa alamu minni ga wuya fatawa sai da wanda zai shi daidai ne ga wani gidana har ta rani mawdi an li zalika ga waje ga wuya fatawa wani wa sa'altu rabi'a ga wuya rabi'a ga wa sa'altu yahya bin sa'id wa bi ibn sa'id ga fa amarani bi zalika majufuru fa qultu ya aba abdullah ya aba abdullah falawnahu falawna auka ala kawasukum qala qultu anta yungalu man layan bagi Mali ga maliga ya za an yi ranar sau'alan lishe'in na wasu alaƙin musamman to maji ka zawa aina hatta ya tsala manuwa a alau min musamman da ga yin zai daidai ne buru ka wuce ta ji rayu ga an yi wajen al'imamu zahabi taskirar tulufa zo volume 4 ko ji gane ko page 1332 wadda ganewa an ibna sakir wadda sakir ga ibna sakir ga lamma azamtu ala ta'disi kafu na wanda ne ji yonga ta katon hadisi yin wunan wallahu al-musalli anni ma amalani ala zalika hubbu ri'asa wa taqaddum so ko malle ni yau yau yau ta sa hadisi yin ta shi ga wa hadisi e gode wutula e bo wa mate bi bar kultu an wuda da sai ga dai buga mata a ruwa kulla ma samitu a rifta ba ta nan wuya wuce kashi da hannun Foti wuya bi da jirwa wuce halin wula mu jore wa ai fa'idati fi kauni aflufu sahai amfani ki a dabu na kafi ba ta kafi ne fito litafi wa jijo fastakirtu laha Mutu waya sabi sakwai wasta azantu kuma da waya da ni ba sakwai wasta azantu a yana shiyuhi umake da wa izini da man wuci ko wuci ko manyan wuci man wuci ko wuci wa ruwa sa balan nan nan da Musa Musa ne fije wani wa tufta alai fata Muhammad da bawo da bashi fa kulluhum kan fata da zo mina bazan mana haku biya zani ka zo tu goyi wujiyan nan ga alo fa sharatu fi zalika munzu salatu salatu na kum tumiha mutta ta ta ya mace da mace ta ta ji sai ji kanci ino da mu wa kiyo wa zai eh? zai ji dai buru bana ta tafi fa ga ɗaya wajen na so ba nan raɗe loye kanin eh kawai ga da to makanta sai gudu benta su ga rikiya gaza nahin lauya kan gawa ya loro kata mun ga ga to sun wala jiki a wala ji zai bi kafe wala ya zai bi kafe na so ga ka tuji to sai mai ciyen makanta cewa kuru ga sa ta zan ya kowa fito zai ta lasa jirge ta yaro kuni hajjan e eh, kawai ga shimbo wasu ke kafe na profeso ni ka zo to wa da ya so ga to test jo defense ce eh, za ka kuma sai amma daga na kasuwa a jini ganda suna zuwa ya jikiyo a zuwa ya ce nufi wajen abin da zai wace ma amma ka fi cin wace to ji makaranta dan dokiya ta wuce man jama allah kiyaye mu al'imamu barbahari mace ci gaba ga فصارت السنة وآل السنة مفتومين وظهرت البدعة وفشت وك... وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياسة وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونائي على عقولهم وآرائه فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم الإمام البربهاري فصارت السنة سنة بيعشي wa ahlu sunnati maktumina suna yake daki hadda ga biya wa zaharati bid'atu bid'ata gashaba wa fashat bid'ata gashaba wa kafaru min haythu la ya'lamuna min wujuhi shatta ila ci makafin ci da bai koyo kakai wa wada'ul qiyasa shi da qiyasi sabiya shi wa amalu qudratar rabbi wa ayati wa kanihi yanzu ya ci bi a yi ko yanzu ya ci wa amuri wa nabi umurne su ko bi alugo ya so ko Allah ku da ci bila ya bi on hankali wa ara in da raya ji fa ma wafaka wa kula mu qabiluhu ina ga ji dai da ya yi na ga ya go wa ma khalafa wa kula hum radduhu ina maga ji hankali ya bana ga ya go fa sara al gariban musulunci ta ajiye ga wa sunnatu gariba sunnati aje gama wa adu sunnati guraba a sunnati ma aje ya gashi fi jau fi diyari da ya jago al'imamu barbahar gafa tsarati sunna wa ahlu sunnati maktubi wa tsarati libida aki wa fashet adu sunnati da sunne ndi aje na sunan bidya ta gashi ba bayan al-sunnati bukali ruwan yana ko shari ta gashe ba zai je da ta gashe ba ruwan yana ko amma kan doro aka aqibatu lil muttaqin yaje ke ba wajin ga da ya zai shiga da da sai sai kina waga ide imani wata mutu sunna wata mutu ba wasu ha shi wa shirka lugwa wa bidiya lugwa wa ne ba sai lugwa wa tuye lugwa Wa wọ̀màníyàn tázú òmìtàkùn ìgbòrò inṣá aláwòtàálá kó gbá ní ko ìgbòrò bà ní jẹ́fẹ́ jáde tó ṣàgbúlájú ina rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ sọ́lọ̀ náà wọ́n lẹ́dí na amonu fil hayati duniya tó ci tó ci ga ya nasara to zai ga ima ne tun da daga ya abun nan eh yau eh, mai kuma la shahad la ta zalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haqqi wani zaga siya ja dabo الذي يقاتل المسلمون اليهود مسلم يعقو يهودي فيقتل اليهود وراء الحجر والشجر يولي جيغا سوغو كرك مزمات مغنني بي تاكوي فيقول الحجر والشجر تشنو تاكو زاغا يا مسلم يا مسلمي يا عبد الله يا وجه الزقو هذا يهودي قال في يهودي ده زمان ودنا تعرفوا كل دول ebon na sanayen musulunci obe na sanayen sunne a nabi sa sallam ga inna Allah hakika sai ya ba su umma da ra ta kulli miya ki sanati mai je ji la dinaha e ya shi tun zo sai shiga Allah bin ali ta jidi ha dinin nan mina alamai na sara nabi sa sallam ga laulan yabka min ad-dunya illa yau kana yanzu ga kimin ya fuye ba sai ni la tawalla Allah zalika yau sai ne lahu ba hata akuja rajulun jirgin ali bai zama shiga a cikin min zani wuyo wuyi su wuyi su ismi sunu gaji dili su ne yi wasna di ismu ga sunu sunu ba su sunu ba wa magaje jirgin ni godi ga ko gaskiya ga dono ibnu qayyim ga ngan والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن والحق منصور حق قد كيا تشيرو يا نصر wa halun fala ta shi ma sai mutu zane gaji gaskiya to shake mutu ne fala ta jab ga jima ma maki ma fa hadis na ma ne ga sunan ma ne wa ji ga ko ja'ad ibn dirham dan bidiyo wa awu ko ja'ad ibn safwan dan bidiyo wa awu abu mansurul al-hallaj dan bidiyo yo adiyo awu ma gailanul qadari a ɗiya da wuce mu da tishen bidiya ne ke ne za a ce benin to na wawuna wuce lawo ga yabo na ala niji wani na nasara ga bai gaskiya ba yare daga wajen yana ko wuji azawun ko azajin azaba ko azawu kawai ji na yi ne ga gaskiya ba za a wuce ene wace su ne benin ki manhaji ni utaro ki mafajiro ki mai gwanu wani tuno ki dedo ki dedo ya ruga da tani yo ngodi gani ko ashad nas bala'an al anbiya thumma al amsalu fal amsal ngodi yin bidiya da ki ya fi tani ko so ko ga haji so ko ga lugwa dokunci so ko ji bata mi da adami turai ene ga dede da hankali yana agwa ene dede da hankali yana ga agwa musulunci mu shiga shiga alayhi sa sun ga da al gariba musulunci ake ce ga wa sai hudu gariba ba bashi ya ga ba lil ba, yanda fada na wani tabbatu ya zija al wa mai a ga alayhi zija al ghuraba wa shiga alladina ga jin lalace nan ko ruwan da ci maga yusliquna ma asada an-nas ai ga zai yaji gare ne nan wujin ya zaji ga yanda ce ni yau ga problem da da gidan ci ko da shoge shi yau ga ayo ki to wato jin jarawo nga imman woyo wukatu waga aji waji wazi waga kalita na waga aka waga kuskura na ba shi ba waga ya ya ci amma ke ko ke yin ọmọ tó lọ mọ́kántá eh? ọmọ ọba tó àjọ wà ní tí wọ́n ti ẹ̀kọ́ ìgbòrò lágbòrò wúwo ohun ìyàwó lókò ẹ̀mí látú lágbàmọ̀ ní wúwo ẹ̀nà ẹ̀rì a lè gbọ́jú lọ sí àjọ sọ́lọ̀mọ̀ àmọ́ ọ̀gájí bọ̀bẹ̀ bá gbẹ́gbẹ́ ọ̀gá sọ́lọ̀mọ̀ jẹ́ àgọ́wọ̀lẹ̀ lánàá tí ọ̀gá jẹ́ gbújọ gbújọ sọ́lọ̀mọ̀ wọ́n àṣá àwọn ọ̀gá dàjí bá gbá a ọ̀gá sọ́lọ̀mọ̀ tí ga òun àṣá rẹ̀ látò lò yíya wá which is which

كاشتري لو الله ناصر دينه وكتابه ورسوله في خير الأزمان والله تيتي ناصر دينه وكتابه الله قايا دين نصر بإتاشونه ورسوله في خير الأزمان تتشو الله قايا نصر تزال من كلمه tabago ilami tu gaskiya mai lafiya mai lugwa yi ìmìsí ìjìkàtú níwọ̀n jíká ní ọkú so sai ciwu ba na je kajiya na ga kafin ya abun na gbanin na wani ga daidai na sai ka na duwa wani ga ci na ya ba da sai ciwu fadi ne su ba ni kallon mu da ambika ta da wannan ilahin da an ta ta tufa su gulai inda gwada ya gaji karin da hanyar ko jara ko da sauransu na musala. Amin ga fiye wancan lokata ba da ke mamushe eh, ke ba wuta ne ẹtù mahunu ẹtù wáṣíkù gbẹ́sígíjígọ́ gbẹ́sù mọ̀tẹ́sìmí tàbútá zamani ẹtù mọ̀tàwọ́kìlì gá àtúnẹ̀bẹ̀dẹ̀ alìmọ̀tẹ́lẹ̀mù a almuta yanzu aje almuta a fi mu yanzu a dide suna didi yunji sai race su tare yau da fahu jilin Allah ala jazakumullahu khairan Allah khairan